Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku masu sauraronmu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan yammacin litinin 11 ga watan Janairu tare da ni Jamila Kabiru Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. sai kuma a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanne. To, zaman aure zai yi kuwa da duka? Anya kuwa za a ji daɗin zama tare idan da duka? Ƙauna da tausayi za su ɗore kuwa a tsakanin mai duka da wadda ake duka? Me yasa wasu maza ke yi wa matansu dukan kawo ruwa ne? Menene hujjarsu? Al'ada ce ko addini? Te bincike ya nuna cewa Allah ya halicci ɗa namiji da yunwar mulki. Sai kuma zauren matasa wanda ke tafe da muhawara akan mazan da ke dukan matansu na aure. Su kuma masana musamman na fannin ilimin halayya da zamantakewar ɗan adam ya suke kallon mijin da ke dukan matar shi. kuskure ne hada addini da al'ada shi addinin musulunci bai zo don saboda ya tafi daidai da wata al'ada ba nan gaba kaɗan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku ta facebook ku biyo mu ku kuma kasance tare da mu ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. thank you A ganin ku menene dalilin da yasa wasu mazaje ke dukan matansu na aure? Al'ada ce ko addini? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma kaɗan daga cikin amsoshinku. gobe karancin ilimin addini ne da na zamani don kuwa ba addini ko al'ada da ta ce namiji doki matarsa da haka da namijin da ke haka akwai matsaloli don kuwa namiji mai dukan matarsa bai san darajar mace ba balle ta addini ko ta aure saboda haka ya kamata ku jawo hankalin maza da su ji tsoron Allah su daina dukan matansu sako daga faima kawu wallahi tallahi ya gobe duk matar da ka ga mijin tana dukanta to matar ce jaka kuma ku caka amma in har ta haɗu to mijinta bai isa ya fara ba ma domin hausawa sun ce wata fuskar ta fi karfin mari sako daga ibrahim yakubu imam salamu alaikum yau da gobe addinin musulunci bai yarda da miji ya doki matarsa ba ko da dukan zaka yi to akwai yadda addini ya tanada misali ka samu tsintsiya guda uku ka dake ta da ita ba wajen da zaka cutar da ita ba ko fuskarta da dai sauransu ko da dunkula hannu kai mata dundu a baya muna roƙon Allah ya kare mu ya tsare mu da dukkan matan mu amin sako daga mubarak arafat jibril yau da gobe babu ko ɗaya domin addinin annabi ya ce idan ma abin ya tsananta kenan to amma ban sani ba ko al'adar ta samu gurbi ne a wani wuri amma ni dai mahangata ita ce zalunci ne kawai da rashin hankali da kuma rashin kare hakkin abokin zama Allah ya shirya mu sako daga awwal malamawa assalamu alaikum yau da gobe jahilci da rashin sanin darajar mace shi ke sa namiji ya hau matarsa da duka amma ko su matan suna da nasu laifin sai ka ga mace ta yi maka bacin kwashi daga kai har iyayenka fatan mu dai Allah ya sa mu gane gaskiyar amin sako daga sha'aibu diamond gidan madi to yau da gobe talauci shi ke kawo maza ke dukan matansu wato matsi na rayuwa frustration da zarar rayuwa ta yi mai kullum minti ya shigo gida da ta ɗan yi mai laifi kaɗan nan sai ya kama ta da duka kamar ya samu jaka sako daga ismail sidof yau da gobe dalilan da ya sa wasu maza ke dukan matansu ba komai bane illa rashin ilimin addini da rashin wayewa da kuma rashin sanin darajar aure sako daga lawal alkali su fari. salamu alaikum yau da gobe rashin ilimin addini ne da kuma rashin tunani domin kuwa da mai dukan matar shi zai yi tunani ai ba zai doki matar ba saboda kanwar wasu ce kuma ɗiyar wasu ce yadda shi ma yana da yayu da kanne wanda in aka taɓa su ba zai ji daɗi ba sako daga abdulkadir y kantamari assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya ana tunanin Tsantsan zalunci ne da kuma rashin sanin darajar aure domin wallahi duk wanda ya san darajar aure to hakika ba zai daki matarsa ba anan sai dai in ce Allah shirya masu aikata irin wannan mummunar ɗabi'ar amin. Sako daga malama Sa'ade matar Ciroma mai turare Dumjiya jihar da magaran Nijar. Da ƙarshe sai sakon Mahmud Goma ɗahira Sabon Wuse wanda ya ce yau da gobe al'ada ce amma kuma addini ma ya amince a yi duka amma bai mai cutarwa ba. A gaskiya wasu matan sai an gyara musu zama kafin tafiya ta yi daidai. Tuma Dalla a gaida Ibrahim Jarmai. Matsalar duka a aure wani abu ne na dubawa. Shaidu da dama waɗanda suka gane wa idanunsu sun faɗa wa shirin yau da gobe cewa sun sha zuwa asibiti dubiyar matan da mazansu na aure ke yi wa dukan kawo ruwa. To abin tambaya a nan, menene yake janyowa wasu maza ke dukan matansu? Shin duka karɓaɓɓiyar ɗabi'a ce al'ada? Me addini ya ce game da dukan mata da wasu maza ke yi? Ku biyo Hassan Maina Kaina tare da abokan muhawararsa a ci gaban tattaunawarsu a cikin zauren matasa ku ji yadda suka dubi wannan batu. malam muhammad ne fa ina da daga wurin akar lawo masana sun ce bincike ya nuna cewa allah ya halicci ɗa namiji da yunwar mulki wato ɗa namiji allah ya shi da masifar san mulki kuma yawancin neman baza wannan mulkin ne ke jawa har a kai ga duka gaskiya ne wannan mara to wallahi a cikin Kur'ani dama an ce a kawo muna ala nisa bima faddara Allahu ba'dukum ala ba. duk da cewa wannan ba dama bane wanda zaka samu ka nuna ikon ka fiye da misali fiye da kima a muna ala nisa tabbas haka ta ce. namiji shine tsaye akan mace kan komai bisa ga kan komai na gidan dan me da ikon da yake da shi shi ya sa ya tsamo daga gidanta ya kawo ta gidan shi sutura fa yana kan shi nan yake da iko shine aka woma kan wannan cinta abin da za ta ci da sha ita eh, shi ya tsaya shine tsaye akan zai je nemo ya kawo ba da ita ba na ta kawo du'ai suturanta muhallinta yadda take zama inda hali a gina mata bangaren ta ma daban inda hali in ku babu a lallaba inda ake da inda inda kai kake da zama amma tabbas ci da sha da satira da biyan bukata na sunna tabbas kai akai kawo mun ala nisa ba yanda za a yi a ce mace ita ce ce da iko ko da tana ciyar da mijin ko da tana ciyar da mijin da kuɗin da Allah ba ta, ba laifi ba ne amma duk da haka nan namiji yake da iko akan mace ma dole ta yi hakuri ta bi umarnin mijin ko da za ta yi haife shi a ga shekaru abin da nake nufi ga shekarun aihuwa ina yiwa ta girme shi amma biyayya in ta aje wajen biyayya dole ta bi shi a hankali don ba a kanta aka fara ba idan ba manta ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam auren shi na farko Allahu akbar kuga bazawra ce na biyu ta girmi annabi ga kuma naira majo da haka nan tare na annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ta raina shi ba mutunci daraja kima sai dai kara nan gurin amma wayo nan muna yanzu nan a sha dan kaɗan inda za ta samu ka sweet ta ka sha to alifi shi ka maza tunda suna da wannan matsayi da sun sani su je su tsaya kan matsayinsu da su su samu tsaya tsayiwa kan matsayinsu su nemi abin yi tun da wuri don su mai su yi kalemin wannan arjalu kawa muna allan nisa don akwai wasu abubuwan da allah fifita su a kai shi idan mara suka kai gidan da akwai ta goma namiji daya ne kuma shine ne cikin su wallahi shi zai kara gidan don mata allah samu su tsoro da sharansu amma namiji akwai da karfin hali to yanzu aka maka Allah idan muka duba wannan matsala tsakanin ma'aurata mm. menene maslahan wannan matsala me maganin matsalan nan yanzu to akwai abubuwa da dama daga ciki don bara mutu gashi daga ciki daga mm. da farko ya kamata kai mai neman aure da wanda zai bayar a sai a san juna in ka ji ka nemi ka da yanka ka ba banzan mutum ba don bara ce dan banzawa you should expect duka a gidan na batan gane in ka dauki yakka ka ba jahili ka sauri duka a gidan ko ka dauki yakka ka ba mashayi ka sa dole za ka sa alaka bana na duka zuwa kana a yarin ka tambaya wanda ki zo eh, wanda ki neman diyar ka ba ina ya fito me halin shi me yake yi ya rayuwar shi rayuwar shi take do ba laifi ne a tambaya irin wayan nan ba magana cewa yare wani yare ne wannan bai fita ba a cikin tsarin addini a ba magana yare amma inda ya fito ina nufin hali gidansu don ikan bi mutane halin gida ina fatan gane ko zai hmm. kana tambaya ake very very necessary karka ce don kwaɗayin kuɗi sai ka ɗauki ka kaba mutumin banza to tabbas zaka wahala a gidan zaka wahala don ƙara zaka rika ji kullum maimakon ka rika jin guda na alheri sakon alheri sai kullum an zo da ƙara ko an zo da kuka kafin a yi aure a rika tambaya idan ko irin banza mutane ne kawai to kai hakuri ko da suna da arzikin don mutunci ya fi kuɗi talauci kuma ba hauka ba ne don inda Allah tsara mu daban-daban ne har Allah samu gane insha Allah akramakallahu mun gode a wakar matsari yanzu kaga mallan ya magana daga mahanga ta addini yanzu kai a mahanga ta zama kewa makaddara bayan auren sai wannan matsalar duka ta so menene maganinsa to yana da kyau mace don su zan ba shawara don an riga an yi ba magana an riga yi ba mm. kamar da mana umar da faɗa cewa ka yi mata nasiha an jawo malamai an kai wurin iyayenta waliyanta da wane ne duka ba a samu maslaha na me na ta yi maka biyayya ba to ni kuma a nan tunda ya ba maza shawara su nemi sauki to ni na kira ga mata misali in dai har aka riga aka yi aure ba yadda za ta yi to ta yi biyayya ta yi biyayya ila ta auri mashayi ne ila ta auri mara aikin yi ne ko ta auri dan caca ne in ya dawo kan shi ya yi zafi dama ya rabe da aikin yi kuma bai iya ciyar da ita ta wani lokaci ita take samun mata ya tamura kulla ta yi ta ciyar da 'ya'ya tunda akwai 'ya'ya to idan har ta ga ba gaba ba baya to nima ina ba ta shawara da ta nemi sauki domin ba shi kaɗai ne da namiji ba amma alhaji gambo kai kaji da wannan matsayi na umar tsari to a takaice dai ni na ganin hanyoyi da za a bi a dakile irin wannan yawan buge-bugen ko mace ta eh, shi namiji tunda namiji ne aka ce yana dukan mace to shine kamar yadda malam ya magana kafin a yi auren a yi bincike kuma ko da ma an yi binciken ko wani za ga ga ilimin ga komai amma wallahi in mata shi ta mai laifi yadda ka san jaka haka ya ɗauke ta zai kama ɗirarikanta yadda ka san an kawo mai kai ko baiwa bai duka ta haka wasu abun sabo ne wasu kuma jin zahin ni ne nike maki ni ke ci da ke ni ke sha da ke ni ke maki sutura sannan kuma ki zo kina wulakanta ni kina cima mutunci ai maganin ta kawai ka dadirge ta <laughs> wasu haka suke gani eh. gaskiya to amma kaga kuma ba haka ba ne domin wannan abin da yake yi ya tuna fa ibada yake yi kowane irin laifi ta mishi to ya kamata a matsayin shi na namiji domin ita shi namiji yana sama da mace ya fi ta hankali ya fi ta tunani ya fi ta komai ko mai ta mishi komai rishin ladabi da ta take mashi malmakon ya duke ta gwamma ya nemi masalaha na addini a samu a warware ba tare da amma alhaji gambo karni ya tuya manta da albasa ai akwai mata masu dukan miji ba ka manta ana cewa mi ko shi ba yau ba ka za ni ba abu da wuce ko ana cewa mi ko shi ce ba a ce ba za a yi ko shi ba a ce ko shi a yi ta yake ne ka gani to ka ga kenan abubuwan abun da aka daga ba maza kadai bane ba saboda haka idan namiji ya yi mace karfi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye in mace ta yi namiji karfi sai dai kuma ma ko da namijin ma mai dukan ya kiyaye dukanta kullum fa domin wata rana za ta wawuri wani abu ta faskara mishi wallahi kuma kaga gaskiya ana samun matsala saboda haka su dai mazaje masu duke-duken mata su yi kokari su daina yawan duka duka ba shi da amfani ba shi cikin shari'a aure to yanzu ina dawo kan malam Muhammad ne fa maka makallahu akwai wani abu wato wani hasashe da masu ilimin zamantakewa ke cewar idan ka ga namiji yana dukan matarsa kila. a gidansa ya ga ana haka ya ga mahaifinsa na dukan mahaifiyarsa wata kira a nan ya koya me za ka ce dangane da wannan hasashe da masana ke yi to suna ɗaya maganar su ne idan ku ba haka ba idan kusa in ce mutum da ya ci talan mahaifin shi ko iyayen shi a kasuwa don babun ka faɗe shi ma a waje ba idan sai suka suka bata suka bi su a cikin a cikin batan har maka faɗa cewa ayi abin da muka gada ayin so samu gyara su kawo magana mutanen da ne a ce ina waje na aliha a bana ai mun gada a waje iyayenmu ne can baya ubaninmu nan muka gada wannan ba excuse bane ba uzuri bane abin da zaka ka ce wai don iyayena sun a gaban da suka gada ne mun haka muka muka muka muka waye gari muka tadda suna yi mu bayan da mu ja baya abin da ke kashe mu da kuwa kenan a rayuwar duniya dole a samu jara a tashi musamman in Allah taimaka daga cikin jikoki in Allah taimaka ta gan waya ta muta za su za su shuɗe wayar su tashi su jara in Allah taimaka za su mu jara amma zance cewa ayi yabon da muka waye gar muka tarne to tun da macan akwai wani magana ko kutin Qur'ani shi na akwai wani magana cewa a ina wajen alaiha ba ana na bayan da mu yi mun ga na wajen iyayen mu mun magana mu ci gaba Allah muna iya kada irin wayanan eh, eh, gado gado mai kyau ba ne Su kuma masana ilimin halayya da zamantakewar ɗan Adam irin su Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin share fagen shiga jami'a da ke Kano, ko yaya suke kallon ɗabi'ar dukan mata da wasu mazan ke yi wa matansu? Mu a sociology akwai dalilai da dama da muke cewa suke jawo miji ko namiji ya rinka dukan mace. A cikin abin da muke kira domestic violence. daga cikin waɗannan abubuwa akwai parental upbringing idan namiji ya tashi a gidan da babansa yake dukan mahaifiyarsa ko kuma marikinsa yake dukan matar gidan to zai tashi shi ma da irin wannan zafin da rainin da wulakancin na yadda shi ma duka mace ba komai ne a wurinsa ba a nazari da na yi magidanta da dama sun tabbatar da cewar inda ba dan sun tashi a gidan da suka ga baban su yana ciyar da su ba su ma da ba su rinka yin wahala da za ka shekara talatin arba'in mutum yana ciyar da mace da 'ya'yanta ba bi ma'ana mutum yana yin wannan abin na ciyarwa da yake wa matarsa ne dan ya ga haƙuri da tattali da mahaifinsa ya yi wurin ciyar da mahaifiyarsa To wannan shine abin da zai haskawa mai sauraro ya fahimci shi ma a ɗaya ɓangaren. Dukan da mahaifinsa yake wa mahaifiyarsa duk da yana yaro cewa abin yana masa zafi, amma idan ya girma zai ji bai jin nauyi ko jin wahala ko jin kunya na yadda kima tasa ko kuma kowace ya mace ce. Sau da haka wannan upbringing din. wannan socialization din wannan tarbiyyar mummuna da ya samu daga wurin mahaifinsa ya sa shi ma wannan abin ya shiga jinin jikinsa abin da muke cewa internalization ya zama jinin jikinsa har ma yana iya jin cewar ba komai ba ne daga cikinsu kuma akwai wannan egocentric behavior din namiji ya rinka jin cewar shi fa shugaba ne sai ya tursasa sai an bi shi wannan ego din haka yake tsakaninsa da maza musamman ma kuma idan ya shigo ya hulɗa ta haɗa shi da mata ko mace wacce ki ganin dama bata isa ba to koya ta kawo masa raini ko wani isgili ko wani abu makamancin haka sai ya yi ƙoƙari ya ga ta wace hanya ce zai iya bi ya tursa sata ya nuna mata bata isa ba ko da kuwa na hanyar nan za ta kai ga duka kamar yadda idan yana cikin maza zai iya amfani da makami don ya tirsasa su su bi shi to kuma ita mace ba lalle kai ga wannan makamin ba za ta sha mari za ta sha kutufo zai tattaka ta da sauransu don saboda ya tirsasa ta san cewar ita bata isa ba ita bata kai ba kuma dole ne a ƙarƙashin su kake sai ta yi masa biyayya to da kuma ragowar abubuwa da dama da kanka za su iya shigowa ciki harkar talauci harkar rashin fahimtar juna da wasu abubuwa da suke da sauransu to yanzu kuma zan dawo na sauka akan tambayar da kika yi min cewar ta mahanga addini waɗanda suke fakewa da addini suke yin wannan shi wani abu yana da wato alaƙa kai tsaye da addini da addini ya ce a iya dukan mace ko kuwa to shi ma idan zan baki ayyukansa zan gaya miki cewar addinin musulunci bai ce namiji ya ɗau makami ko ya ɗau hannunsa ya daki mace ba addinin musulunci ya yi la'akari da cewar ɗan adam yana da wasu miyagun tadodi da miyagun ɗabi'u na duka saboda haka sai addinin musulunci ya taka wa namiji birki in har zuciyarsa ta tunzura shi na zai mata duka to ya tuna cewar na farko kar ya daci fuskarta na biyu kar ya sa kafa ya taka ta na uku kar ya sa hannu ya naushe ta ko ya kutube ta wato dukkanin waɗannan abubuwan da ake kawa daga ƙarshe zai tabbatar da cewar ma to wani irin duka zai mata domin dukkanin dukan da zai yi mata an tattare an ce kar ya mata irin su domin musulunci abin da yake nuna masa cewar kada zuciya ta tunzura shi ya ce zai je daki mace to in ya tunzura to ya tuna fa har a kalmar da aka kawo aka kawo cewa duka ne sassauka duk inda malamai suka kai suka kawo sun tabbatar da cewa babu wani duka sassauka domin duka sassauka sai dai in wasa za a yi ko shafa ta zai amma duk duka duka ne da zai yi ciwo musulunci ya taka wa namiji birki ya san cewa mace mutum ce ya san cewa mace ba shi halice ta ba ba wannan mata kuma ba shi haife ta ba wannan matar fatina ce ma'ana wata ce wacce suke zaune tare ake so su yi musharaka su tafi tare ba wai wacce take bai wasa ba ce saboda kan zuciya ta tunzura shi yayi wannan dukan haka zalika wannan duka ma da ake magana din ya zo a musulunci shi ma in mai sauraro ya duba ya nazari zai ga wannan dukan yana da alaka da wasu al'adu na duniya a al'adar afirka dama duka abu ne da yake karɓaɓɓe ko ya yi daidai da addini ko bai yi daidai da addinin musulunci ba duka abu ne da yake karbabbe alal misali malami a makarantar addini ko a makarantar zamani abu ne mai sauki ya samu katare shi ta jibgar yaro dan shekara hudu ko biyar ko shida akan ya kasa gane karatu kiga duka karbabban abu ne haka zalika kuma duka a tsakanin miji da matarsa din yake karbabbe a al'adu da dama na afirka to ta iya yiwa su waɗannan al'adu su fake a bayan wasu ayoyi da suka kawo zancen duka su fake da waɗannan ayoyi domin nema wa kansu wata mafaka na cewar duk lokacin da suka yi suna da justification suna da hujja na cewa an daga amma addinin musulunci bai ce a daki mace ba illa ya ce in har zuciya ta tunzura ka za ka daki mace ka tana kaka daki fuskarta kaka daki cinta kaka taka ta kaka kutufe ta wallahu a'lam ina mafita a nan ga matan da suke haduwa da irin wannan matsalar da kuma su mazan da suke da saurin fushi dinnan kuma suke son suna amfani da hannunsu ba su da wata hanyar da za su iya samun mafita in dai ba dukan ba to dama dai kuskure ne haɗa addini da al'ada shi addinin musulunci bai zo don saboda ya tafi daidai da wata al'ada ba sai dai idan wani abu na wata al'ada ya yi daidai da abin da yake addinin musulunci a tafi tare saboda haka duka bai yi daidai da tanadi na addinin musulunci ba addinin musulunci bai ce miji ya daki matarsa ba abin da zai kawo wa mata mafita ba wani abu bane illa ilmantarwa wayar da kai wa'azantarwa koyarwa a samu wasu tarurruka wasu zaururrukan shawara zaururrukan tattaunawa kafafen watsa labarai makarantu malamai a mumbari su rinka wayarwa da maza kai cewar jama'a ku gane addinin musulunci addini ne na rahama na zaman lafiya addini ne na a tsira a gudu tare a tsira tare ka rike hannun matarka ku tafi tare ba addini ne da ya ce matarka bai ka bace addini ne da ya tabbatar da cewar miji shine shugaba a gurin jagoranci na mata ba shugaba a wurin tirsasawa ba saboda haka dole ne a wayarwa da mutane kai su gane waɗannan abubuwan sannan a nuna musu cewar duk lokacin da zuciya irin ta namiji wacce za ta sa shi yaƙi ko ya siyasa koyi kasuwanci irin wannan zuciya idan ta tunzuro namiji ya kai zai kai wa matarsa duka ya tuna fa an ce fa ba daidai ba ne kuma ya tuna an ce kare da ki fuskarta kare da ki kirjinta kare da ki cikinta kare taka mata mara kuma kada yi mata duka ga ya sa kafa ya taka ta ko ya mata kutufu kada ya tsunkore shi ya tayar mata da fata duk addini ya hana to kin ga ba ma wani duka kenan da zai iya yi waɗannan hanyoyin su ne hanyoyin da za su kai ga jama'a malamai su yi a kan masallatan juma'a a samu lokaci lokaci su rinka tunawa maza haƙoƙin da zai su yi a matsayinsu na maza da za su yi a tsakaninsu da matansu su gane cewar ba bayansu ba ne abokanan tafiyarsu ne wannan shine abin da zai kama fita sai da idan an da yarinya a gidansu ta je gaban babanta zai ce ta zauna ta yi hakuri. idan mijin ya zo zai tuntuɓe shi zai masa faɗa zai kuma ba shi shawara cewar abin da ya yi ba daidai ba ne

karkata san tahiya ma sake wa sai doro doro To Allah ya kawo sauki da fatan kuma waɗanda suke da wannan ɗabi'ar ko kuma wannan mummunar tarbiyya su canza sannan kuma masu sauraronmu da kuka rubuto mana da dama da kuke son mu ci gaba da muhawara akan maza da ke duka matansu da fatan kun saurara da kunnan basira da akwai abubuwa da dama da malam hadi ya yi magana a kai a ciki ya yi magana a kan yadda maza da matansu ya kamata su haɗa hannunsu su tafi tare saboda zaman aure dai zo mu zauna ne kuma zo mu bata ba yadda za a yi aure ya yi karko idan da duka ya kamata a san cewa kuma kamar yadda suka ba da shawara a yi bincike ke mata ki san cewa ki nemi ilimi ki san cewa ba wai addini ba ne ba ba haƙƙin namiji ba ne ba ya rika dukan ki kamata ya a yi bincike a ga cewa daga wani gida mutumin nan ya fito a gidansu ya tashi ne da al'adar cewa yana ganin ba ana dukan maman shi ko kuma shi kanshi. an da doke shi ne yana eh, a lokacin da yake girma ya kamata a san cewa gaskiya duka ba al'ada ba ce ba kuma ba addini ba ne ba duk da cewa dai a nahiyar afirka ana samun maza da dama da suke dukan mata ya kamata a canza saboda wannan ba ɗabi'a ba ce ba mai kyau kuma ba wani abin da ya kamata ba ne ba a ci gaba da yi to masu sauraron mu kafin mi sallama da ku muna miƙa mu ga iyalin abubakar sadiq mazaunin abuja kuma ɗalibi a jami'ar abuja wanda allah ya yi wa rasuwa a jiya lahadi goma ga watan janairu allah ya ji kanshi ya kuma sa ya huta karshen shirin yau da gobe kenan na yau sai kuma gobe talata talatawar haka da izinin allah mu dawo muku da wani shiri akan ilimi da dogaro da kai yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti ya kuma jagoranci shirin kuma ya ba da umarni mr daniel brown da injiniyanmu Bob Wagner. Ni ce Jamila Kabiru Fage kuma ina muku sallama da, da, daga birnin Washington DC ku huta lafiya sai da safe. Yau da gobe shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau mai yau dace. Daga ya zama tilas ne ma ba zan fasa ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.